الرجيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدونة يمتين أصبر يمتين شدا قوة بيو hijiriya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai shekaru 1441 muna cikin masjid nurin islam inda muke ɗaukan darasin masallaci a cikin wannan littafi na ar-risala ta ibnu abi zaid al-qayrawani rahimahullah muna cikin Babu matan ibu bihi al-alsinatu wa ta'taqidu al-afidatu min wajibi umuri diyanat inda muka yi madakata dai inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a inda ainihin malam yake cewa lallai duk mutumin da Allah subhanahu wa ta'ala ya jefa a wuta a matsayin mushirki kafiri to lallai ba zai ga Allah subhanahu wa ta'ala ba domin mun tsaya daidai inda yake cewa ya halicci aljanna ya tanade ta gida ne na dawwama ga waliyansa masoyansa mabiyansa ya kuma karrama su a cikin wannan gidan aljanna da ni'imomi daban-daban babbar ni'ima daga ciki Allah zai karrama su da ganin zatinsa ita ce wannan aljanna da aka sauko da babanmu annabi adamu daga cikinta Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci wuta ya tanade ta gida ne na dawwama ga wanda duk ya kafurce masa ya yi ilhadi da ayoyinsa da littattafansa da manzanninsa. Allah ya sanya irin waɗannan mutane abun sha makancewa ne da ganinsa. su ba za su samu ganin Allah ba su subhanahu wa ta'ala daidai nan ne muka yi madakata za mu tashi inda malam yace wa anna Allah tabaraka wa ta'ala yaji'u yau qiyamati wal malaku saffan saffan Allah subhanahu wa ta'ala zai zo ranar gobe kiyama tare da mala'iku mala'iku sun yi sahu sahu kamar a ce sun yi assembly domin me li'ardi da umami don za a bijiro da dukkan al'ummatai da aka taɓa halittawa suka rayu a duniya wa hisabiha kuma rannan ne za a bijiro da yi musu hisabi rannan ne za a yi shari'a ta ƙarshe wa uqubatiha wa tsawabiha domin a gabatar da wanda za a yi musu hukuma ma'ana azaba a azabtar da su waɗanda za a ba su lada kuma a ba su lada a rannan ne wato za'u mawazinu za a aje sikeli liwazni a amalin ibadi don auna ayyukan bayi wannan rana tana da hadari ƙwarai da gaske ita ce ranar tashin alkiyama ranar da Allah tabaraka wa ta'ala zai zo tare da mala'iku suna ɗauke da al'arshi ya hamilu arsha rabbika yawma izin samaniya yawma izin turabuna la takafa minkum khafiya a rannan za a bijiro da kowa ba wata mai buya da za ta buya mutum ba zai buya ba aikinsa ba zai goya ba yawan taro ba zai sa ka ɓata rububi ba ko ba za ka samu hanyar tulalewa ba ya ma'asharal jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqdari samawati wal ardi tanfudu Allah zai ce ya ku mutane da aljanu don su ne kadaru mutum da aljan su ne dama suka fi taƙadaranci. sannan su aka yi wuta don su su aka yi aljanna don su Allah zai ce ya ku taron mutane da aljanu in har za ku iya a yau ku sulale ta sama ko ku sulale ta ƙasa ku ɓata ku buya, ku tsira ku ainihin zamanto ba ka cikin wanda za a yi wa isali to bismillah in akwai hanya kuya ban ku zo ku shiga hanyar ku gudu mu gani ina la tan ku zo na illa bi sultan Ba mai iya yin komi ba mai iya gusawa ya je ko ina sai wanda ya je da hujja mai karfi wurin Allah subhanahu wa ta'ala mutane da aljanu suna tan an kewaye su da ainihin mala'iku da dabbobi da komi ɗan adam shi ne tsakiya aljanu suna baya sauran dabbobi miyagu da wayanda ba miyagu ba suna kewaye sannan ga mala'iku nau'i daban-daban mala'ikun saman farko da ta biyu da ta uku kowanne sai sun yi tsawo sun zagaye su sai Allah ce to akwai kofar gudu yau a gudu a je Amerika a buya ko Ingila ko London eh ko China ko ina akwai sunan nan a aka matsa maka a najeriya sai kai wuf ya ga ajika a china ka gudu to ranan allah zai ce in akwai mai gudu bismillah ya ku mutane da aljanu in har za ku iya ku samu hanyar gudu mu gani ina ba hanyar gudu ranar tashin alkiyama tana da haɗari Allah subhanahu wa ta'ala zai zo wal malaku saffan saffan mala'iku za su sauko su yi sahu sahu sun kewaye ko ina babu inda za a bi kai daga ganin tsayuwar mala'ika ka san tsayuwar ta kai ko shugaban ƙasa ya zo sojoji suka yi irin tsayuwa ta musamman za a ga sun zama abun tsoro ballantana Allah subhanahu wa ta'ala da kuma mala'iku. Ah, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace la tazalu qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba'in a wannan lokacin kowa ba zai kuce ba yana kan diddigensa yana tsaye dole sai an masa tambayan nan akan abubuwa guda hudu an umri rayuwar da kai a duniya muke so ka bamu mu labarinta abin da ka aikata a cikin rayuwarka ta duniya shekara nawa kai ishirin da biyar talatin arba'in hamsin sittin saba'in ɗari kai ɗari da goma ɗari da ishirin ba mu labari rayuwarka muke so mu ji ne ka gudanar a cikinta don mun halicce ka don ibada ka gudanar da rayuwarka ɗin cikin ibada ko ku ka gudanar da ita cikin sabawa Allah an umrihi fi ma afna za a ce maka ya labari rayuwarka cikin mai ka gudanar da ita wa an ilmihi Allah malam mai ilimi farfeso mai dokta mai digiri mai acc mai wacece ba kuna da mukaman ilimi ba ilimin wani aiki kai da shi ka samu hanyar damfara da ilimin ko ka samu hanya ka taimaki addini da ilimin ka taimaki yankin da kake zaune ka taimaki bayin Allah ka daga addini da shi ko ka rusa musulunci ka daga kafurci ko ka yi fatali da addini ka kama duniya da ilimin ko a ilimi ne ai kana iya yin ilimin rayuwar duniya kuma ka taimaki addini da ita yanzu wani zai iya taimakon addini da bokonsa wani taimakon irin wanda kai ba za ka iya yi ba to amma kuma yana iya rusa addini da bokon ya lalata rayuwarsa shi kansa da bokon wani kuma da adda alkur'ani zai damfari kansa da kansa bai sani ba yana ga mutane yake damfara ya yi amfani da ilimin alkur'ani ya yi ta ci da shi yana yi wa mutane wayo da shi ya yi ta amfani da ilimin addini shi malam ne ya yi ta ainihin damfara yana nema wa kansa girma a madadin ya nuna wa mutane girman Allah yana nuna musu girman kansa yana nuna masu ci gaban da zai samu shi ya ci gaba ba wai ci gaban da za a samu addini ya yi ba ba zai kokari ya ga ya hudda ka daga sharrin shirka ko sharrin bid'a ko sharrin rayuwa ba ya dora ka akan alkhairi na tauhidi alkhairi na sunna alkhairi na bin addini daidai ba zai yi haka ba sai ya bin hanyoyin da zai samu ci gaban kansa kawai za a tambaye shi an ilmihi game da ilimin da aka bashi maza amila bihi wani irin aiki yayi da shi dole sai ya yi bayani kuma yau matular sara'i don ranar ranar tonon asiri ne rayuwar da aka tambaye ka kakar sai ka faɗi wuri kaza na yi kaza na je wuri kaza na yi sata na je wuri kaza na yi damfara na je wuri kaza na yi kaza in kuma aikin alkhairi ne ma haka na yi karatun alkur'ani lokaci kaza na nemi ilimin addini lokaci kaza na yi sadaka lokaci kaza na nemi kudin halal lokaci kaza na kace su hanyar addini da hanyar rayuwata da na iyali da bayin Allah na taimaka wuri kaza wuri kaza na gina kaza na yi kaza wannan kowa yana ji a filin mutane na ji aljanu na ji mala'iku na ji ga Allah subhanahu wa ta'ala yawma tubla sara'iru ranar tonan asiri kuma rannan babu abun da zai buya la min kum khafiya mai buya a rannan ba za ta buya ba haka ma malam din mai ilimin zamani da mai ilimin addini kowa sai ya faɗi yadda ya gudanar da ilimin a rannan babu ainihin rufa ruwa ba noke-noke sai kuma a kawo masu kuɗi wani malihi dukiyarsa min aina kasabtahu za a ce ina kai ka samu duk yanda kai ka samu kudin ka sai kai eh an ce ana luwadi ayi kudi nayi an ce in an yi tsafi ana yin kudi nayi an sami na samu idon jariri na samu. an kowa kuma yana shi a da fakare na soma sai na samu na tara kudi na dubu goma sai na yi jari da su daga nan kuma na ci gaba da yin kasuwanci kamar yadda shari'a ta tsara har Allah ya bani dukiya yadda kai ka samu tukunna kenan a'a daga farko ma di dama da kasuwanci na soma wane ya bani rancen dubu biyar sai na fara jari da shi na samu kuma na mayar masa da kuɗinsa daga nan kuma jari na ya haɓaka na ci gaba da yi a'a wane ne ya kira ni muna kasuwanci ina ƙarƙashinsa har Allah ya bashi dama ya sallame ni da nawa nima na ci gaba ta hanyar halal wannan duk yadda kai a sanadin arzikinka sai ka faɗa kuma kowa na ji a taron babu wanda zai koya la ta kafa minkum kafiya yau matullar sarayi an malihi fi maktasabahu wa fi ma anfaqahu ka ji hadarin dukiya ya kai ka samu eh ka tsira to ya kai ka kashe nan ma wani hadarin ne wani za ka samu ya samu dukiyar ta hanya mai kyau wajen kashewa kuma sai ya kashe ta hanya mummuna min aina tasabtahu wa fima anfaqtahu ina ka dika ka samu ina ka dika ka kashe kaji babban hadari wa an jismihi ma abla jikin kan nan lokacin kana dan sha biyar sha shida sha bakwai sha takwas ga ka kyakkyawa mai kyan diri da haka da yaya ka lalata jikinka har ka tsufa wajen neman ilimi tafiya wa'azi zuwa makaranta karatun alkur'ani binciken addini yawan bin diddigin furu'a kana neman yadda za ka bauta wa Allah neman halal da haka har ka tsufa ko ku sabon Allah jismika haza tus'alu anhu jikinka nan za a tambaye ka da yaya ka lalata shi wani za ka samu tun da ya tashi tsiya yake yi har jikin ya lalace ya kafa har jikin ya lalace ya kafa sai ya gama kasawa kuma sai ya nemi karbi yanzu kan ya haƙura wani astagfirullah astagfirullah astagfirullah astagfirullah to astagfirullah ina ne kyau me astagfirullah to eh jahilci zai yi ne da ya zo ban dama ya zo ya rutu na an koya bar karatu yanzu ya yi nadama ma tun da bai mutu ba da sai ya tsira tarbin kawai zai tsaya ya ji karfin ya je ya koyi karatu don shi wai za a ce har yanzu a ce bai iya alhamdu ba eh alhamdulillahi rabbi da alamina arhamani yini maliki yawmiddin ga irin magarubi alaihi wa na amin da haka za a yi sallah ko kuwa astaghfirullah ki istighfari in an ce Muhammadu ce sallallahu alaihi wa sallam to wai alaihi wa sallam to wai jikin kan nan ya ka lalata shi tsoho sai an tambaye shi ya tafi ya ce mun yi shaɗi mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza mun yawon dambe mun yawon kokowa mun yi wasa da kura mun yi da namaki mun yi cikin filin alkiyama ruba bai kyau ba jesu ne ya yi ma abu wani zai ce tun yana yaro aka tuna da na yi kolantar neman ƙur'ani har na zama tittiri na zama garki karatun ƙur'ani nake har na haddace na zo na nemi fassara na samu na nemi ilimi har na zama dottijo ina ta ƙoƙarin yadda zan yi addini kuma Allah ya taimake ni na zama malami na ci gaba da wa'azi ina karantarwa har Allah ya sa a taniyar yaƙini har mutuwa ta same ni wannan zaka ji kunyar faɗa a filin alkiyama kowa fa yana ci amma wancan mai wasan shaɗi fa eh? fa Allah ya tawaje jismihi fi ma ablahu wannan jikin nasa yayin ya lalata shi jikinka ne kyau ne ka baka gashi har ya tsufa wani aiki kai sai ka faɗa suka sai ka bari eh tun daga Nijar muke noma gonaki suka kare muka dawo muka iso wajen gashuwa nan ma muka gama da fadamunsu muka koma wajen gurin muka gama da su muka koma tsafin, nan ma dai suka lalace muka kaura muka koma cikin kamaru wallahi Allah har jikinmu ya kare wallahi muna nema to ya gaman addini da muka tura ku don ku yi ta ce eh, to mun ga ana sallah mu ma muna zuwa mu shiga mu yi kawai an turo ka noman shinkafa duniya ka kare ka nan ina neman gonar shinkafa kawai eh wai ni nani aburto ko je ne fibri kawai to ga wahala ga aikin banza wai nani habaru ko kojo le tiɗuri to wannan sai an yi wa mutum tambaya kuma wallahi sai ya faɗi ina laifin ma in kai noman za ka tsaya kana ilimi kana noma kana kasuwanci kana ilimi kana fatauci kana ilimi laraba wannan fa fatauci suke karatu suke fatauci suke wa'azi suke ku duba da fatake ne suka kawo mana addini duk inda suka sauka kuma da fatauci suka saya suka saida sai su yi wa'azi mu haka muke yi eh mu kasuwancin mu kawai muka sa a gaba addini mu mun manta to kuma wallahi sai an tambaye ka yanda ka kore a neman nan sai an tambaye ka ka faɗa dalla dalla kai addini bai dame ka ba a rayuwarka sai duniya kawai awa uku ba ka da ita a wuni da za ka ware wa addininka ka yi nazari ka gane yadda za ka bauta wa Allah ka gane waye Allah ma tuku, waye wanda ba Allah ba wa aka aiko ma da me aka aiko shi me aka ce ka yi me aka ce ka bari har kana tuna yaushe zan koma ga Allah yaushe wannan rayuwar za ka kare ka rika tuna irin wannan a rayuwarka ba ka da awa biyu da ka ware wa irin wannan kai kan duniya kawai ai in na gama samu in Allah ya da wannan kabila rusa shi zan yi hmm. eh in kama wannan har yanzu ai kunya nake abokanai na ma su zo nan su same ni a wannan gidan ba ka jin kunya a samu kana na sallah ba ka jin kunya a samu ka karanta fatiha ba daidai ba ba ka jin kunya a ce baka iya akhbari ba baka ji kunya ba arba'una hadisan ya gagare ka ba ka da kunya a ce ba ka san tauhidi ba jikinka akwai layu da buraye Ba ka ji kunya ba a ce bid'a kake bautawa Allah da ita don ba ka sani ba wannan duka jahilci ne bai kawo wallahi zama da jahilci ne yasa har miyagu suka cusa mana shirka muka ɗauka abu ne mai kyau suka cusa mana bid'a muka ɗauka abu ne mai kyau suka ɗora mu a mummunar hanya muna ga kyautatawa muke rashin karatu in akwai karatu wayansu abubuwa duk ba za a yi su ba wannan hadisi ne da na kawo mana wanda turmuzi ya rawaito shi Aisha take cewa man yuwafiqa al-hisaba <coughs> ah, man nuqisha al-hisaba duk mutumin da nuqisha al-hisaba aka yi masa munakasha aka yi masa bin kokofi a ainihin hisabinsa to falalle wannan mutumin uzziba za a yi masa azaba in har Allah ba zai azabtar da kai ba to ba za a yi maka bincike na kwakwab ba shi yasa idan aka bincike ka a tauhidi aka tarda daidai sai ce to ya labarin sallah in aka ji daidai sai ce to wuce ka tsira amma in ka kuskura tun daga tauhidi aka tarda baka haye ba to sauran ba za a bincika ba ma don ba su da amfani karka ɗauka wai don kana sallah kana azumi kana hajji kana umra kana komi amma kana mushiriki ka ɗauka za ka samu wani abu lahira ba ka da komi domin shirka ba ta zama da ibada wuri ɗaya a ce mushiriki mai ibada mushiriki kafiri ne in kana shirka to ka shirya kawai kai dan wuta ne na har abada yawwa in kuma ka tsira aka samu baka da shirka to za a binciki sallarka in ta yi kyau sauran aikin ka za a dauka in kuma ka tar da sallarka gurɓace to shine kuma za a yi maka bin kokofi tunda ya lalata sallah to sauran ma a duba duk inda ka samu kuskure sai a ce to nan ma ka faɗi nan ma ka samu kaza nan ma ka samu kaza amma tun da dai baka da shirka je kauta shekara kaza sai a tura shi bangaren koro ba za a kai gefen kafurai shirkai ba don gunda ake sa mushrikai gidaje ne na dawwama wanda in an shiga har abada su kuma yan musulmai masu imani gwargwadon zarra gunda za a kai su gurin horo ne a jahannama za a hore ka gwargwadon yadda ka keta addin musulunci yadda ka auka ba'ira gwargwadon horon da za a yi maka gwargwadon adadin yawan laifin ka sai a fito da kai a kai ka ainihin wani tafki na rayuwa sai a wanke ka sai ka koma balarabe fes sai a kai ka gidan aljanna daga baya kuna ganewa to amma ba in mutum ya kuskura ya je da shirka digo ɗaya to ba zai fito ba don ba za a sashi wannan gefen ba gefen mushrikai arna za a sashi shi in ya shiga ya shiga kenan har abada sallah ba ta da amfani azumin bai da amfani hajjin bai da amfani sadakar ba ta da amfani zakka ba ta da amfani don shirka ta cinye shi la in asharakta la yahbatanna amaluka matukar kai shirka aikin ka ya rushe Allah ya kare don haka yan uwa musulmi mu ji tsoron Allah mu kiyaye wannan fahi hisabi da ake gaya mana lalle ne ilalla yana nan gabanmu to Allah subhanahu wa ta'ala zai zo wal malaku saffan saffan tare da mala'iku sun yi sahu sahu mala'iku sun yi sahu sahu me yasa suka zo suka yi sahu sahu saboda za a bijiro da hisabi za a kawo mutane al'ummatai tun daga farkon waɗanda suka fara ainihin rayuwa sun su habila Fabila, ‘ya'yan annabi adam da haka za a taro kowa har zuwa ɗan adam na ƙarshe duka za a tara mu a fili ɗaya li'arzil umani don a bijiro da al'ummai waje ha a yi mafi sabi wa ha a musu azaba wa sawabiha a ba su lada wa tula'u mawazinul za a aje sikeli na adalci liwazni amalin ibadi don a gwada ayyukan bayi ayyukan bayin Allah za a gwada wannan sikeli Allah yake alqari'atun alqari'a wa ma adraka mal qari'a yawma yakunu an wa takunu jibalu kal manfush Allah ya fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiya wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu awiya wa ma adraka ma hiya narun haniya ranan ne ake jin kwankwasa mutum ya rinka jin kirjinsa yana duka saboda tsoro ita ce alƙariya mai kwankwasa wa ma adraka mal qari'a ko ka san menene mai kwankasa yawma yakunu nasu kal farashi rana ce da za a ga mutane sun taso daga kaburbura daga ramun da suka taso daga filin da ka rufe ko babun ne ka kai ba gurin za ka taso kana tasowa kawai ba abin da za ka tinkara sai filin tashin alkiyama yattabi'una da'iya za ka ji mutane na bin mai kira daga mai kira ya yi kira ya ayyatu hal izamul baliya wal luhumul wa wal shu'urul mutafarriqa inna allaha kunna an tajtamina li lifafilil kaba. ya kasusuwa da kuka rududduge ya naman da ya rurruɗe ya gashin da ya ɗaiɗaice ya farkin da ya ɓaɓɓalle Allah ya ce ku haɗe yau li faslil qada'i za a yi hisabi za a yi hukunci za a yi shari'a kotun koli ta karshe an tsaida don haka ku taso kawai ne kaga ana tasowa kaga kowa kawai yana cikin karar inda mai kira yake yattabi'una da'iya la iwajala babu karkata ba wanda zai kauce a tinkaro filin alkiyama kamar fari kamar ka girgiza itacen da suka cika da fari, za a ga kawai fir kowa bai damu da kowa kalfarashin mabasus wata takunu jibalu kalilin wanfus dutse da girman ka za a ga ya zama kamar sufi kamar auduga yana tafiya tsakanin sama da ƙasa yana lalace har ya zama babu saboda tsoro da firgita Allah yake tsoron nan za a aje ni akwai hannun dama akwai hannun hagu aikinka mai kyau a dora a hannun dama aikinka mummuna a dora a hannun hagu fa amma man tabulat mawazinuhu wanda duk sikelin sa na aikin alkhairi yayi nauyi fa huwa fi 'ishatin radiya shi ba ya da matsala yana cikin yardaddar rayuwa wa amma man tafat mawazinuhu wanda kuma ma'aunin sa yayi kwakwakwakwa ya kasa cika yayi nauyi to fa ummuhu hawiya dole sai ya je jahannama Matattarar hawiya wa ma'adara kama hiya ka san hawiya ka taɓa jin labarinta narun wata irin wuta ce haniya mai tsananin kuna mai tsananin zafi Allah ya kare mu to haka za a aje wannan sikeli wazni a amalin ibadi don a gwada ayyukan bayi faman gulad mawazinuhu fa ulaika humul muflihun ومن كفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفه وجوههم النار وهم فيها خالدون إنا لله وإنا إليه راجعون وأن دب سكيل سينوي الله فأولئك إلهم وأنهم هم المفلحون سوني جن الجنة ما سسام ببربو وأن الله قد أفلح المؤمنون to waɗannan su ne masu samun rabo wa man khaffat mawazinuhu wanda kuma sa bai yi nauyi ba sai mugun aiki kawai ya rinjaya to fa ulaika allazina khasiru anfusahum wadannan su suka yi asara kansu kaga a duniya za ka yi asarar dukiya to wadannan ka yi asarar kanka don makomar ka jahannama in ana asarar dukiya to kai asarar kai kai kasiru an gusau sun yi asarar kawunansu saboda ne fi jahannama khaliduna don za su dawwama cikin jahannama talfahu wujuhuhum nar wuta ta rika ainihin laƙar fuskokinsu tana ta yaga tana cinyewa kulluma na bujar juluduhum gaira hali ya zo zuƙul azaba duk sanda naman jikin ya ƙone kashin ya rugurguje ya zama toka sai a sake cewa koma kamar yadda kake sai a da jikin don ya ɗanɗani azaba ba wai in ya ƙone shi kenan ya huta ba haka za a yi ta cinye shi yana dawowa ana cinyewa yana dawowa har abada wahum fiha qalibuna zai ka gansu ƙwarangwal wutar idan ta zo kawai ta yage naman fuska ta bar haƙori yau, ta yage ko ina ne ka ga mutum sikila ƙwarangwal sannan zai ta ci gaba da cinye ƙashin Allah ya kare mu a ummu salma take cewa yusharu nasu yawmal qiyamati urratan huffatan za a tashi mutane ranar tashin kiyama kowa ba mai takalmi ba mai riga Tirara gurban ba mai kaciya loba Aisha ta ce kaiton jama'a ya kau asal Kai kaiton munin dan adam aranna namiji da mace ana kai tirara yake ke baiwar Allah gulla ta dami kowa ba mai sanin ma waye kusa da shi a duniya ne wani zai tsaya kusa da kai har ka gane waye a rannan ba mai sanin ma waye ke kusa da shi balle har ya gane tsirara yake kowa damuwar kansa kawai ta ishe shi Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu shi yasa ne wanda yayi wannan risala a wake ke cewa wasuful a'mali bil yaqini فآتنا اللهم باليمين وحق الصراط كل جائز بحسب الأعمال ثم الفائز يتي الله mun sani tabbas za a gwada ayyukan bayi wannan tabbas ne Allah ka ba mu takardun mu a hannun dama Allah ka taimake mu da samun takardun mu a hannun dama a a menene yake faman utiya kitaba huko watubau mawazinu watubau lmawazinu liwazni amali libadi faman sabulat mawazinuhu faulaika hum lmuflihuna wayutuna safaihahum za abasu sahaifahum takardunsu biamalihinna anyukassu a rannan kowa za a ba shi takardarsa sakamakonka certificate ɗinka irin aikin da kai karatun da kai a duniya wuri kaza ka ci kaza wuri kaza ka faɗi wuri kaza ka ci wuri kaza ka faɗi duk za a sa a takardarka faman utiya kitabahu bi yaminihi duk wanda ya ga ya karbi takardarsa a hannun dama fa sawfa yuhasabu hisaban yasira to wannan da sannu hisabin sa zai yi sauki zai samu wucewa idan aljanna yanzu kila ka ji an ce in ka karba da dama za ka haye to ba zai karbu ba in dai aikin ka ba na daman ba ne don a yanzu da ga an yi maka magana ce wallahi ba dama ne ban samu dama ba ba dama ban samu dama ba ashe hadari ne ya baka zo makaranta ba wallahi na yi kokari amma dama ce ban samu ba ya baka je wani ba ban samu dama ba ya baka kaza ban samu dama ba baka da dama kai sai hagu to ranan takardar ka ba za ta zo ta kama ba sai dai hagun da ka kaza, kullum kai ka ga dama ka samu dama kai kullum a hagu kake to za ka ga sharrin hagu kuwa wa man yuti kitabahu duk wanda aka ba shi littafin sibiya bibili da dama fa sawfa yuhasabu hisaban yasira talaka zai iya tashi daga Nijar ya tafi har Lagos neman kuɗi amma ya kasa zuwa Borno neman ilimi kana unguwan nan ba za ka iya zuwa kolere neman ilimi ba ba za ka iya zuwa ga damayo neman ilimi ba kana ga damayo ba za ka iya zuwa nan neman ilimi ba amma za ka tashi har afa ibo har ogoda har abada dama ta samu a wallahi hagu ce ta ne mu hagu ce kawai take damun mu za ta kai ka Lagos ta kai ka Ikiti ta kai ka Wari ta kai ka Kotono ta kai ka amma dama ta kasa samuwa sai hagu kake bi to ranar ya za a yi ka mika dama ta je don baka da dama sai hagu dole ka yi a hannu hagu ka karɓa Allah ya sauƙaƙe faman utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira man utiya kitabahu wara'a dhahri to in kaga mutum an kurma hannunsa na hagu, ya fita ta baya kirjinsa za a kurma ta zuci sai a hujja hannun ta baya sai a bashi ta baya baya da hannun hagu kuma ta baya to lalle fa ulaika yaslawna sa'ira ko shakka babu wanda duk ganki yana rike da littafin sa ta baya to wannan dan wuta ne wanda ka ganki ta gargarsa a hannun dama kuma to wannan dan aljanna Allah ubangiji ka kare mu wai yanzu wannan aiki fa yana gaban mu fa eh? ayoyi ne ga sunan da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka tabbatar amma mutane muna ta sake ci Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu to sai kuma matsala ta gaba wa anna sirata haqqun wannan gada da ake cewa sirati gaskiya ne yana daga cikin abin da ya kamaci ali sunna ya kuduta a zuciyarsa ya yadda akwai sirati yajuzuhu al-ibadu bayi za su tsallake wannan siradi bi kadari a amalihin gwargwadon yanayin aikinsu yanayin aikinka yanayin yanda za ka haihu wuyan siradin ya can farfajiyar rahama gindin siradin kuma yana nan farfajiyar inda ake hisabi daga filin hisabi kowa da yana rike da takardar aikinsa to sai a ce to a hai duk da ga wannan din kuma sai a jarrabawa ta gaba sirati sai a ce to maza ku tsallaka ku tafi aljanna don sai an haye jahannama ce a ƙasa shine tamkar tekun to wannan siratin kuma shine gadar da za a tsallake in an haye kenan an haye duk wanda kaga ya haye sirati to dan aljanna ne wanda duk ba zai ga aljanna ba bai haye ba akwai waɗanda su daga filin hisabi ma wani wuya zai taso daga nama, zai zo ya ce ni duk wani mushiriki a bani duk wani wanda ya yi wa addini wanda hana a bani duk wani wanda ya kauce wa sunan manzo Allah a bani ya labuɗe su tun daga nan to masu ɗan dama daman su ne za a ce ku hai amma ina wani daga ya fara kawai sai rubta wani sai ya zo kamar tsakiya sai karnukan jahannama sai su kawo shi su jawo shi kawai ce ina za ka munafuki sai su rubtar da shi ciki wannan yana jira bi kadari Amalihin, manzon Allah yake wani zai haye tamkar walƙiya shiu kawai sai ga a gindin tafkin alkautara sai yana tambaya wai an ce siradi sai an hai siradi nan ina ne yace ai wannan tafki manzon Allah ne yake to an ce a haye yake yake yi to ai ka haye shi bai san ma har ya haye ba kamar walkiya fiwu har ya wuce saboda aikinsa yana da ruhi wani kuma zai zo tamkar gudun ingarman doki yana gajiya da ƙarfi ya kaga dokin yana fitowa saboda ƙarfin aikinsa wani kuma kamar ƙarfan mutum yana gudu wani kuma kamar tauri na mai kuzari wani kuma yana ja ana ja yana ja ana ja ya faɗi ya ja ya yanke don an ce siraɗin kaifi gare shi lahu haddun kafsaifi wasu kuma suka ce lahu haddun ka Musa yana da kaifi tamkar aska sannan siriri kamar gashi ka duba ba abu mai kaifi siriri sannan kuma ba kwance yake ba ko kwance yake aka dora shi aka ce ka taka abu mai siriran takar gashi kasa jahannama karka yadda ka fado ba yawa kai hattara ina hattara za ta yi abu bai wuce gashi ba gashi kuma in ka taka kaifi kamar aska to ba shi ɗaya ki haka ba sai ya yi tafiya ya yi tafiya sai ya sunkuyo sai ya sake ɗauka ya yi wuyan sai ya sama an ce doro bakwai gare shi tozo bakwai din nan amma wani zai zo fiw fiw fiw fiw ya wuce ibadarsa za ta ɗauke shi ta sulala da shi kawai ya ji shi a hai wani da sauri wani da tafiya da kyar da kyar saboda ya haɗa khalaɗa amalan menene wa akara sayya ko ya yi kyakkyawan aiki ya yi mummuna to amma ba shirka to shine zai zo ya wuce maka dushin naji yana ja ya faɗi ya kurke ya rike sai ya yi tare to kamar zai rufta ya sake dawowa yana jan ciki da can ya faɗa ƙarshe ya ake zuciya shine magadushin naji e da figa sira'i na ja yana ja duk ya yayyaje amma ya haye daga kowa bi kadari amalihi yanda aikin ka yake haka za ka yi amma waɗansu ba ina waɗansu ayyukan su sun rufta waɗansu ayyukan su za su ruftar da su eh tafawatu bi sur'atin najati wa qaumun aw baqu bi sayyi'ati waɗansu sun haye bi sur'atin najati da gaggawar tsira wa qauman abqa aw baqatu Wa wayansu kuma miyagun ayyukan su sun dasu da su mutum ina ba zai kai labari ba yayi shi tunjum cikin jahannama Allah ya fana jauna mutafawituna waɗansu sun tsira suna gaggawa fi sur'atin najat wa alaihi min nari jahannama kuma akan wannan siradin an gitta shi ne ta kan wutar jahannama wa qaumun waɗansu mutane kuma ba za su samu tsira ba aw bakatkum fiha a'maluhum miyagun ayyukansu ne za ku ruftar da su ciki Allah ya kare mu to wannan kenan gefen firadi to sai kuma imani da tafkin alkausara wannan yana daga cikin aqida ta ahlus sunnati wal jama'a ka yadda manzon Allah yana da wannan tafki kafin ka je aljanna sai ka bi ta wannan tafkin tukunna shine zai kore maka dukkan wata kishirwa da ka taɓa ji a duniya an ce tafkin yana da ruwan fari sol ya fi nono haske ya fi zuma zaki sannan ƙanshi fiye da almiski tana cin karo shi zaka ji kanshi na tashi ruwan yana ta yana walwala sannan kowa yana da kofi na sha kofuna a jere adadin taurari haka hadisi ya nuna to lalle wal imanu bil haudi ko bi haudin nabi sallallahu alaihi wasallam imani da wannan tafki na rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne ga kowane mai imani ya kudurta wannan a ransa tariduhu ummatuhu al'ummarsa za su zo wannan tafki la ya man shariba minku duk wanda ya sha wannan ruwan ba zai sake jin kishirwa ba har abada wa'yansu sun tinkaro kamar za su zo sai a koge su sai su koma doron siraji, sai ina ku koma nan ba wurin zuwan ku bane sai manzon Allah yana ta ummati ummati ya rabbi wannan ai al'umma ta ce yace ina baka sani bane bayan ka sun jirkita ta addininka, sun canja shi sun bi son zuciyarsu sun rayu suna bidiyoyi sun bar sunnarka sai ya ce to fasuhukan fasuhukan fasuhukan to can da su can da su can da su wallahi duk wanda ya bidi'a ba zai je wannan tafkin ba tun da kace bidi'a ta fi maka sunna to za ka ga abun mamaki ranar da mabiya sunna za su je tafkin sunna kai kuma a kore ka a maida ka doron siradi ka rubuta cikin jahannama Allah ya kare mu shine yace ainihin Ah, wa yuzadu anhu man baddala wa ghayyara duk wanda ya canja addinin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa gayyara ya jirkita shi to wai zadu an za a kobe shi kamar yadda ake koɗa raƙumma ba a so su je wuri haka za a mala'iku za su yi musu tsawa su maida su tsakiyar jahannama wa annal imana anan za mu tashi so Allah ya ba mu dace akwai aiki a gaban mu ba tambaya eh za su tsira da gaggawa eh masu kukuta suna abun kukutarwa sun kukuta daga fata ya futu fautan eh, da gaggawa tsira sur'a gaggawa annajat na tsira wa alaikum eh ya tsara addininsa wanda yake miƙaƙƙe ya je shi a matsayin shari'a in ba shi ka ba to ba shari'a ka ba yawwa don haka duk wata shari'a in ba da wannan addini in ba da wannan qur'ani da aka tsara addini da shi aka yi ta ba to ba sunanta shari'a ba sunanta shurbuci an gama shurbuci kuma za a koma ga Allah ya maimaita shari'ar kuma dole an gane na'am eh sun tsira ta gaggawa wayansu za su tsira cikin sauri su kubuta eh kamar yadda waɗansu su maza su rufta cikin gaggawa su halaka Allah ya kare mu sallu ala nabiyil karim اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادة الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta wa iyayenmu Allah ka gafarta wa malumanmu Allah ka gafarta wa ƴan uwa musulmai inda suka rigaye mu Allah ka karɓi rayukanmu muna musulmai masu imani Allah ka shirye mu ka shiryar da ƴaƴanmu da iyalanmu Allah ka shirye mu ka shiryar da abokan zamanmu Allah ka shiryar da mu da mu da makwabtanmu Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙasa ka taimake mu da nisantarta Allah mu da muka gane addinin musulunci shine addini Allah ka ba mu ikon bincike a ciki yadda za mu gano yadda yake mu yi shi kamar yadda Allah yake a yi shi wayanda kuma ba ku gane shi ba Allah ka ganar da su Allah ka ganar da su addini shine addinin musulunci inna dina inda Allah islam don su dawo a matsayinsu na mutane mu gudu tare mu tsira tare akwai ka ya Allah masu da'a masu kyautatawa masu isani masu taimako da iliminsu masu taimako da dukiyarsu masu taimako da mulkinsu masu taimako da lafiyarsu kuruciyarsu suna agazawa addini da samartakarsu Allah Ubangiji waɗannan nau'o'in bayinka ne Allah ka taimake su kamar yadda suke taimakon addininka Allah ka ɗaukaka darajar su kamar yadda suke ɗaukaka addininka da iliminsu suke ɗaukaka addini da dukiyarsu suke ɗaukaka addini da mulkinsu suke ɗaukaka addini da su Allah ka taimake su kamar yadda suke ba da shawarwari da tsufansu suke taimakon addini da hikimomin da Allah ya basu a matsayinsu su na babbafi tawon arziki Allah ubangiji ka taimake mu da su mu gudu tare mu tsira tare mahaɗar mu ta zama jannatin firdausi da rahamar Allah Allah ubangiji ka taimaka mana ka tsare mana imanin mu ka tsare mana addinin mu ka tsare mana wuraren ibadar mu ka tsare mana ainihin dukiyoyin mu ka tsare mana wurin wuraren sana'ar mu Allah ubangiji ka taimaka mana cikin kasuwancin mu ka sa mana albarka ka taimaka mana a noman mu ka sa mana albarka ka taimaka mana a kiwon mu ka sa mana albarka ka taimaka mana a sana'o'in mu na hannu ka sa mana albarka Allah wadanda ba su da sana'a ka sama musu sana'a ta halal Allah ubangiji muna roƙonka wayanda suke ci da kyar Allah ka yassare musu ka zama su da haƙuri da juriya da karɓar kaddara Allah ubangiji muna roƙonka ya Allah bayin ka wa'anda suka shiga halin kakani kayi ko na rashin lafiya ko na matsalar rayuwa Allah ka sama musu mafuta Allah ka sama musu mafuta Allah ka taimaka wa shugabanninmu Allah ka taimake su da imani mai ƙarfi Allah ka ba su ikon jagoranci na gari Allah ka tsare su tun daga kan masu unguwanni har zuwa manyan sarakuna Allah ka sa musu son addini sama da son mulki Allah ka taimaka wa shugabanninmu na zamani tun daga kan kansiloli har zuwa shugaban ƙasa Allah ka sa musu son addini sama da son mulki Allah ka taimaka musu a jagorancin su ka sa musu tausayin talakawa wa'anda kuma ba masu imani bane Allah ka ba su imani su dawo su gyara aikin su zama shugabanni na gari wa'anda kuma ba masu gyaruwa bane Allah ka tuɗe su Allah ka yi fatali da su Allah ka canja mana su ka ɗora mana wa'anda suka fi su Allah kai ne alƙadiru fau alƙahiru fauka ibadi kai ne alqahiru fauka ibadi kai ne mai rinjaye akan bayinka ya Allah duk mai kuntatawa bayinka Allah Allah ubangiji ka shirye shi in ba mai shiruwa bane Allah ka tumbuke shi ka cire shi daga wannan mukami ka sa mana ne dama dama ya Allah Allah mun tinkare ka ba mu da inda za mu je mu kai kuka sai wajen ka? ya Allah matsalolin da muke cikin su Allah kai ka san su kai ka bi mu sanin su idan alkhairi ne zaman mu da su Allah ka ba mu hakurin jure su in ba alheri ne kuma Allah ka raba mu da su Allah muna roƙonka ya Allah ka taimake mu da imani tabbatacce ka karɓi rayukan mu na musulmai masu imani Allah ga mu gare ka mun tinkaro ka da bukatun mu ka biya mana kowa bukatar ta alkhairi ya tinkari Allah da ita Allah shine Allahu samad bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Allah ba mu manta bayinka ba wa'inda suke fafutuka kullum suna cutar da bayinka wa'insu sane wa'insu sata bakar ido wa'insu fashi kiri-kiri wa'insu satar mutane su yi kinnafin su je su tsare su saida ku Allah ubangiji ka shirye su Allah ka ganar da su cewa ba sana'a ne. Allah ka fahimtar da su Allah ka ganar da su Allah ka sa musu imani su dawo su nemi halalin su Allah ka shirye su in ba masu shirya ba ne Allah ka tarwata gungun su ka lalata gurub su ka tarwata gungiyarsu, su ka rubar da jikin su ka tarwata al'amarin su ka daidaita su ka aukatar da su ka watsa su ya ubangiji Allah kai ne alqahiru fawqa ibadi kai ne mai iko akan bayanka kana iya yin komi حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين